da alamu wata sabuwar barka ta kunno kai tsakanin ya'yan jam'iyyar PDP a jihar Borno kan zaɓar tsohon gwamnan jihar Sanata Almadi Shari'a a matsayin shugaban jam'iyyar da ƙasa. Tun a makon jiya ne dai aka bayyana Sanata Almadi Shari'a a matsayin sabon shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa wanda ƙwararru san siyasa ke tofa albarkacin baki su game da wannan naɗi. Wannan nadi dai ya gamu da suka da dama daga cikin gida da waje yayin da wasu kuma ke nuna son barka da wannan naɗi da aka yi wa tsohon gwamnan jihar. Ko a ƙarshen makon jiya ma dai sai da wasu kafafen yaɗa labarai suka ambato shugaban jam'iyyar PDP na jihar Borno wato Alhaji Baba Basharu na caccakan zaben shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa wato Sanata Almadi Sharif duk da cewa daga jiha ɗaya suka fito inda yace basu ma san da wannan zaɓe ba kuma wasu amince da ita ba sai dai wani bangare na jam'iyyar PDP a jihar Borno karkashin jagorancin sakataren jam'iyyar ta jiha wato Alhaji Usman Madi Baderi wanda suka kira taron malema labarai wanda suka ce shugaban jam'iyyar ya faɗi ra'ayin kansa ne kuma ba da yawun su yayi wannan batu ba shi ya fito ya faɗa ra'ayinsa ne kuma ga nan state escorts da party chairman na local government na borno suka gaba da su ma sun fita su yi magana suka ce ga ra'ayin mu muna goyon bayan ali sharif saboda haka wannan ra'ayi ne za a gyara insha Allah ko akwai baraka za a gyara ya nuna cewa ba a tuntube ku ba a jam'iyyance musamman ma a wannan jiha na borno an tuntube ku ne kafin a nada shi a matsayin shugaban jam'iyya na kasa eh an tuntube mu an tuntube mu sun gaya mana mu ma mun yarda mun yi goyon baya to kana ganin PDP za ta kai ga gaci a wannan jiha ganin cewa APC ne take wannan mulkin jiha za ka hadda ma kasa baki da insha Allah da ikon Allah muna tsammanin mu kama Borno state da kuma kuma Najeriya gaba da. Alhaji Sharif Mustapha dai shine shugaban gamayyar kananan hukumomi na jam'iyyar PDP 27 na jihar Borno da kuma ya bayyana cewa kanin suna goyon bayan wannan zabe da aka yi wa sanata Alimadu Sharif din a matsayin sabon shugaban jam'iyyar PDP. Chairman lokacin Gaman duk mun mishi goyon baya mun yarda shi kuma insha Allah za mu shiga. To kai magana duka ku shugabannin kananan hukumomi na jam'iyyar PDP yanzu idan aka samu wasu kafto fito suka ce su ba su da wannan tafiya ba ku ya za ku kasance. Ko da babu duk mu hara mu yi mitin mun ga mishi goyon baya. hajiya ya gana abacha manguna dai ita ce shugabar mata na jam'iyyar pdp a jihar borno ita ma ta ce wannan furici da shugaban jam'iyyar pdp ne na jiha wato alhaji baba basharu ba da yawun su bane to wannan ba da yawun bane shi da kansa karan kansa ne ya fita ya faɗa to mu muka san wahalan da muke sha a borno sai ni yanda na gaya maka ɗari bisa ɗari mu muna bayan senator dr ali Muhammad sharif mutumin da allah ya kira sa ai ba za ka hana ansawa ba shi allah ne an shi sa. na yi ta kokarin jin ta bangaren shugaban jam'iyyar pdp na jihar borno Malam Alhaji Baba basharu game da furcin da yayi na baya amma haka na bai cimma ruwa ba na tabi ga wayar sa ba doka ba na kuma aike masa sakon katta kwana amma ban samu wata amsa daga gare shi ba daga bisani na fahimci cewa an ma kashe wayar baki daya Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya